kai wallahi hana yi tsari ne ba ga abin da aka rubuta ba ka ji ko wannan wanda ya gani ciki wallahi kamar soja wa ma kanka asiri ke ka wurin ba yi tsari malam babu ruwanka Allah sa gurte ka hana mutane ya tsari wurin ga sai na ya tsari wurin kuma tsoratan banza doyi wallahi โอ้ยbaka da mai fitsari nan ba kaga an sa doka ba fitsari nan ba wallahi officer dama kullum ko da yaushe ya tsari nika kuma ni ka shanye abi na officer